to idan an yi shuka a cikinsa sai kaga ta fito lullub ta yi kyau amma duk garin da yake da matsalar yanayin kafa to baya iya tsirar da shuka ko zai tsirar da ita ta kyau sai da wahalar da wannan ana nufin mace wanda ke da muguwar ɗabi'a haka ɗin jama'a kun gane ku tana iya watan Allah ya taimake ka ka ga ɗa bayan uwarsa na da muguwar ɗabi'a kuma shi ya zama na ƙwarai amma ake ce maka ƙur'ani ya yi ishara ba cewa aka ya faɗa ba amma ya yi ishara a ƙarƙashin walbalin tsaye kamar haka ɗin akan samu amma yana wahala amma da take da kyakkyawar ɗabi'a saliha ce baiwar Allah ce ita ce watan wurin zaton a iya ganin ɗa mai tarbiyya kuma na ƙwarai jama'a kun gane ko Allah ka shiryar da mu kuma da yawa sun auri waɗanda kawai ran suke so din to amma a ƙarshe kuma sun yi nadama suna nan kuma kan yin nadama Allah ka shiryar da mu wa hadha min huquqil waladi ala alwalid da ka iyaye ku kiyaye wannan na daga haƙƙin da ɗa yake da shi akan mahaifinsa wa huwa ikhtiyaru ummi shine zaɓo wa ɗa da za ta haife shi ya zama ta kwarai ci, mutuniyar kirki ce ɗan zai iya alfahari da cewa wannan ita ce uwarsa mutuniyar kirki mai kyakkyawar ɗabi'a mai kamun kai mai mutunci mai sanin ya kamata wannan haƙƙin ɗa ne akan ubansa ya darzo ya zaɓo mai uwa irin wannan wanda ko da shi wanda zai aure ta ɗan aka ce irin su ke shi zai ji daɗi kuma abin alfahari ne a gare su haka jama'a kun gane ku, don haka ya ku iyaye ku ji tsoron Allah ku bar 'ya'ya su aure irin waɗanda suke irin su kar ka sa baki akan irin wanda bata dace da addini da ɗabi'a irin ta ɗanka ba ka ce sai irin ta zai aura musamman waɗanda ke ƙoƙarin yin haɗe na auren zumunci jama'a kun gani sai ka ga ma wa equation ɗin bai yi balansin ba amma sai a ce kawai dole dole sai ya aure ta a haka kawai ba da zai sai ya aure ta a haka ɗin da haka ita ya tashiwa ce ɗan rayuwa ce shi kuma ɗan addini ne ɗan bin sunna ne da haka iyaye ku ji tsoron Allah haka ba daidai ba ne musamman 'ya'yanku mata kar ku rinka aurar da su ga waɗanda ran kuke so bayan ya saba ma addini da ɗabi'a da bin sunnar da ƴaƴan ku ke yi mata fogon fogon ka karanta littafin sun ala ahkamin bin bil Ya yace iwaye uwaye ku ji tsoron Allah ku aurar da ‘ya'ya ne saboda maslaha kansu ba saboda maslaha kanku ba Aisha ta ce ya ku jama'ar musulmi ku sani aure da ake yi maɗa mace kamar bauta ake kai ta yi gidan mace da haka kowannen ku ya kula ya ga wani irin gida ya dace ya kai yarsa yin wannan bauta gida ne na mutunci da girmama ta da girmama iyayenta eh shi kenan ka bari a kai ƴarka ta wannan gidan a gida ne wanda ba na mutunci ba kuma babu tarbiyya ƴarka ta ce ba ta so ya subhanallah da yawa iyaye a yau ta ga irin waɗannan irin waɗannan tsarin suke bi wurin aurar da 'ya'yansu a ƙarshe kuma sai ka ga ana nadama mala ya ce ja a rajulun wani mutum ya zo ila umar bin khattab wurin sayid na umar dan khattab Allah ya tsara masa yadda ya shiko ko qablihi yana kawo ƙarar saɓa wanda ɗansa ke masa dan na cin mutuncin shi a gaban jama'a ya zage uban taf in yi magana ya kashe shi da mai jama'a kun gani Allah ka shirya da fa ahdarna sayyidina Umar sai ya sa a je a zo mai da ɗan sai ya halarto da ɗan gabansa wa annabahu alal uquq ya ba na ɗan labarin sa'a wanda yake ma uban nasa ya ce kai yaro me yasa kake wulakanta ubanka kake ci mai mutunci dan me kake wa ubanka kaza fa qala ibnu wannan dan sai ya ce. wannan yaron sai ya ce wa umar alaysa lil waladi haqqun ala abihi wai shi yaro bai da haƙƙi ne akan ubansa wai yaro bai da wani haƙƙi shi bai da haƙƙi ne akan mahaifinsa qala bala sayyidina umar ce kwarai kuwa yaro yana da haƙƙi akan ubansa kala sai dan ya ce fama huwa to me ya haƙƙin da ta yake da shi a kan mahaifin nasa kala umar sai na umar sai ya ce an yan tafiya ummahu yaddar zuwa dan uwar da za ka zama ita ce uwarsa yaddar zuwa wa jama'a kun gane uwar da duk inda Dan ya je wala je alfaharin wannan ce uwarsa kuma duk inda ya je zai ce kai ne fa uwata ce malamata duk wani karatu an mun shi ne an ɗora mun shi ne a kan fandishan tun da uwata ta riga ce mu ta haka a wurin uwata na iya haɗa baki a wurin uwata na iya tada baki a wurin uwata na iya mai babbaku na iya mai farfaru na iya mai tafiya jama'a kun gane ku a wurin uwata na iya tada fassara a wurin uwata na fahimci farilla da wajibi da mustahabi da mandubi da makaruhi da haramu jama'a kun gane ku. wannan abin sai to shi kenan ya ce na farko da ya garzo ɗan uwar da za ta haifi ɗan wa yuhassina ismuhu kuma ya kyautata sunan da zai sa ma ɗan wa yu'allimahu qur'an kuma haƙƙin ɗa ne uba ya koyar da shi Alƙur'ani, ko kuma ya kai shi inda za a koya masa Alƙur'ani. fa qala sai wannan yaron ya ce wannan ɗan sai ya ce fa inna bi lam yas'al min zalika a to tambaye shi ga nan ba ɗaya cikin uku nan da ka faɗi da ya aikata a kai jama'a kun gane ko amma ummi ya ce uwata da ta haife ni fa inna ha jama'a kun gane ko watan irin kamar ka ce dadiran nan ce ballaga zaggai ita ce ya auro ta haife ni kanat yin, kuma dama ƙarƙashin wani ba majusi Ta ga shege kenan da hauka dama ba ɗabi'a mutum ne ballagaza kuma a ƙarƙashin ba majusi ba ma kirista ba Allah akbar wa kada sammani ju'ula kuma kasan sunan da ya sa mun umar ya ce a gungura kashi walam ne min alkitabi harfan wahida a ƙur'ani daidai da harafi ɗaya kuma ba wanda na iya dan bai koya mu duk sanda na ga yara na karanta alkur'ani irina ne ko ko harafi ɗaya ba giya ba da na tuna irin uwar da ya auro ta haife da na ji irin sunan da ya sa mai raina sai ya ɓaci sai in ga wata hanya zan buɗe huci sai in ga bari in je in ci mutuncin shi a cikin abokan sa in wulakanta shi dan ran shi ya ɓaci irin yadda nawa ya ɓaci don in rama abin da ya riga ya gama kun gani Allah barkuci da yawa yau akwai yaran da na rantse da Allah da suna da natsuwa irin ta wannan yaran akan halin da su suka sa ko wallahi za su yi ma iyaye fiye da abin da wannan yaron ke Allah jama'a kun gani saboda yanzu idan yaro ya koma gefe ya kalli uwar da aka auro wai wannan ce uwarsa a gidan haya kullum zani cike ɗaura haka kuma ko ɗan da babu a cikinta kuma haka za ta wuda a tsakar gida babu islamiyya ba zuwa wa'azi ba zuwa lacca ba sallah kan lokaci ba abin da ta sani a addini kullum ya tsira mata ido sai ga kama wata ɗan buri. a ya mu tsaga ta wannan ita ce uwarsa to saboda ba natsuwa gare shi da tunani ba da haka kawai shi ma sai ga ya biye kawai ya zama irin yadda yi jama'a kun gani Allah ka shirya da sai malin ya ce falta fata umaru ilar rajuli sai sai na umar ya waiwaya ya kallu wannan mutumin wa kala ya ce masa yana miƙewa ya kalli mutumin sai danna shirin rinka zan faɗa masa bulala aka ce sai da ya zame shi tas ya ce masa datti da banza datti da mutum ita ilayya tashku tashku ko qabnika ka zo guna ka kawo karar saba wanda ɗanka ke ma cin mutuncin ka da ɗanka ke ma za ka kawo min ƙara wa kad afaktahu bayan kai ka fara cin mutuncin ɗan kabla an ya haikaka tun kafin shi ya zo ya wulakanta kai cina naka mutuncin kai ka fara cin mutuncin kai ka fara wulakanta jama'a kun gane ko Inna lillahi إنا لله وإنا إليه راجعون قال أبو الأسود الدؤلي لأبنائه أبو الأسود وبين أنه Wata wataran ya taɓa tare ‘ya'yan shi sai ya ce musu kada ahsantu ilaikum sigara tun kuna yara ƙanana babu wata goma ta arziki da ba muku ba na kyautata muku duk irin kyautata wanda ya kamata a ce uba ya ɗayan kuna kanana ba abin da na rage namu wa qabla an tula wa kibara haka bayan kun girma babu abin da na rage na kyautata dan yau ga ku da kananan shekaru amma ana sa ku sahun manyan mara duk inda za a yi magana ta mai kyakkyawar ɗabi'a to ba a wuce ku ne na farko kuna kanana duk abin da ya kamata uba ya maɗa mu haka bayan kun girma ba rabu da ku na sa muku ido ba na ci gaba da kula da ɗora ku akan abin da ya dace sai ce kai ba ma wannan ba wa kalla an tula tun kamun ma a haife ba irin goma ta arziki da ban muku ba kalu gaba ɗaya yaran nashi ƴaƴan nashi sai suka ce wa kaifa ahsanta ilaina qabla an nuna wace irin goma ta arziki kai mana tun kamun a haife mu wata in dai muna yara duk mun san abin da kai mana ka koyar da mu ilimi ka ciyar da mu halal ka haɗa mu da mutanen kirki mun tashi da kyakkyawar ɗabi'a duk ba matsala haka bayan mun girma ka ci gaba da sa ido a kan kana nuna mana dama mu bi kana ce mana nan hagu ne mu kiyaye ta nan gabas ne nan ne wurin bi nan ake fuskanta can koyan ma ne za a faɗa rani nan da gargada nan da hawa nan da gangara nan da kwana nan da ran da bawul duk ka faɗa kuma duk mun kiyaye jama'a kun gane to amma kamun a haife mu to me karanta mana kuma kamun a haife mu ta'ala sai ce musu ikhtartu lakum min al-ummahat a cikin uwaye mata da suka yi haihuwa a duniyar da kuke rayuwa na zabo muku mallatu la tusabbuna biha wadda ba za a zage ku da ta dalilin ita ce uwanku ba jama'a kun gani ka san yanzu da hanya a yara sai ka ya ce ha ah, ni dai dare da Allah ya sa uwa ta ba ta tusa a cikin jama'a to shi kuma ya san ko shi na yi jama'a kun gani ka ga yanzu wannan yawa ka ga yanzu wannan an zage shi da uwarsa jama'a kun gani a'a dan kana abu sai kawai ka zo wani yaro ya ce to ni dai na gode Allah da uwata tana sallah kun gane dan naka sai ya shiru ya kalli wannan ya kalli wannan sai ka ga hankalin shi ya tashi saboda ana tona asirin uwarsa ba ta sallah jama'a kun gane a da an yi abu sai ce na dai gode Allah da uwata ba faruniya ba ce kun gane jama'a wallahi tallahi duk za ku ji yara na irin wani in dai uwa kana da wata matsala kana yawo kana yi ma wasu wani abu sai su ce sun dai gode Allah tunda su ba kaza ba ce ko ba ku jin yara na irin wannan jama'a kun gane ana yin abu za ka yi to alhamdulillah mutu da duk uwayenmu ne suna zuwa makaranta da haka suna jin wa'azi shi sa ba su da matsala watan shi wannan ɗayan da ya mai abu shi uwarsa ba ta zuwa makaranta da haka ba ta jin wa'azi da haka ba ta gyara matsalolinta jama'a kun gani to duk irin waɗannan abubuwa sai mutum ya kiyaye aka ji mutu yaro da an yi abu ke ci a dai na gode Allah tunda ba a taɓa kama na ya saci akuya ba wallahi tallahi duk za ku rinka jin irin wannan a cikin yara kun gani to wallahi mutum sai ya tausaya yanzu kana saurayi sanda tunanin farko ya faɗo a zuciyarka saboda ka samu aiki ko sana'a za ka yi auri, to tun daga nan ne za ka fara shirin tarbiyyar yara jama'a kun gani ka kalluwa ce ce za ka aura ba za a zagi ‘ya'yanka ta dalilin ta ba? Na taɓa mako wani labari a wurin nan na rantsi da Allah. Mace ce ta zo ta same ni a cikin markar. Ana islamiyya ga yara can a azuzuwa da malamai suna karatu. Hankalinta a tashe tana hawan. Lafiya ta ce wurin karatu. Ka bani shawara. wallahi jiya cikin dare mijina ya je shawo giya dama ɗabi'a ce ya zo yi min ɗan banzan duka na rantse da Allah jama'a take gaya yi mata mugun duka za ta ɗaga hijabi na ce ba sai kin ɗaga hijabin ki ba kuma ya buɗe baki ya ce kusantarta kuma da take gaya wa mutane cewa baya ta ya ce ba za a kusance ki ba ga mota ta cin je ki duba kondom ne a ciki na ji na yi kaza da kaza a sabon gari da kataba da kaza da kaza ya faɗa in kin jawo shi ki koma gidan iyayenki a cikin iyayen na tabbata wallahi ta ce yadda ta ga rana a ran na haka ta ga ta idan ta kyau kuka kawai ta to tana da har ma university ta gaba ta yi NCE yadda ta je ta yi digiri a nan a biyu tana koyarwa a firamare ba ta daidai da yin aure ba galibi in za ta fita zuwa makaranta tana biyawa ta gidansu kullum da safe wallahi shiga da za ta yi kawai sai ta iska uwar a ɗaki tana kuka ita ke gaya hankalin ƙyar ya tashi ta ce mama me ya faru kun yi rigima da baba ne ta ce ai jiya da ya shawo giya shi ta ɗaga jiki ta ce ta nuna da yarinyar na yarinyar nan sai ta fashe da kuka ta fashe da kuka sai ta ce mama ta ce na tana kuka uwar na kuka ta ce wai ke don Allah mama san da kike budurwa babu wanda ya zo neman auren ki ne sai babanmu na rantse da alkur'ani haka matar ta gaya sai uwar ta ce akwai sai yar ta ce to me yasa kika yadda kika auri babu? tana ma kamar uwa faɗa me yasa kika yadda kika aure shi sai uwar ta ƙara fashewa da kuka sai ta ce mata kaddara kaddaran nan da ta ce yarinyar na tsaye sai da ta tsuguna ta dinga rusa kuka ta ta kuka tana ganin kamar kaddara ce ta cuce ta to kuma uwar a lokacin me za ta iya faɗi in ba kaddara ba yar sai ta miƙe za ta fita ta ce ta rantse da Allah uban na can yana ji kuma giyar ta sake shi sa tun da nake ban taɓa zuwa gidan nan da ƙawaye na ba yana ƙofar gida na ce musu shine babana ban taɓa nuna musu cewa mahaifina ba uban na ji ta ce ina baƙin ciki kullum in kalle shi a ce shine mahaifina shi sa ni ban taɓa gaya ma wani cewa mahaifina ba sai ne mata to kinan ne dan ya ne ma ma me to zai ne ma shi tuni tsinan nan ne ma jama'a kun gani watan mutane akwai abin da ko ba aya ba hadisi in dai kana da nutsuwa ya kamata ka kiyaye wallahi tallahi kun ga dai wannan labarin wallahi ma kana hadisan yusuf ba kirkirar shi ne ba wallahi na rantsi da Allah gaya mun ta yi tana kuka Ba haka mutane su taka tsantsan musamman ku mata kuna kallon kyale-kyale na rayuwar duniya yarinyar nan na rantsi da Allah ta shekara ashirin da biyar ko da ce a duniya amma ka ji halin da uwar ta sa ko kuma iyayen uwan ne suka ja mata matsalar nan jama'a kun gane dan yan matan da suna da irin wannan matsalar kawai sai a ce an haɗa ki da wani kuma ba tarjiya bayan da ta jama'a kun gane to amma ku yau da yawa yan mata iyayensu na, na, na musu insafi amma kawai sai ki ɗauko wani gashi nan gashi nan wallahi abin da ake ji miki tsoro shi ne shekara talatin da biyar masu zuwa nan lokacin in ya sake ki ba mai auren dan yanzu shekarar ki sha takwas to shekara talatin da biyu shekarar ki hamsin za ki ta haƙuri da wulakanci da cin mutunci da tozarci da zagin iyaye da yunwatarwa da azabtarwa na shekara talatin sannan kin natsa hankali ya zo ki tunanin rabuwa da shi kuma in kin rabu da shi ba mai auren ki da haka sai dai ki je ki rinka wanke-wanke a wurin sai da abinci ko ki rinka zuwa kasuwar kauye cin kasuwa ko kuma ki ta yawon siyar da masara ko ki zama uwar adashi kullum cikin rigima aikin ke nan. da haka ya ku ɗan mata ku na su wallahi tallahi ku kallo waye zai riƙe ku da mutunci ya girmama ku ya girmama iyayen abin zawari ya tambaye kuma cewa inna li binta ina da ya wa ya kamata a ce in aure wata yattawa domin mutane da yawa sun zo neman aurenta ina da ya amma mutane da yawa sun zo neman aurenta wa kaga ya dace in aurewa sai ya shuru kawai sai ya ce masa zawwijaha min man yattaqillah ka kalli mai tsoron Allah ka auren masa fa in a ƙarama. idan zai zauna da yarka yana son ta za a ga yana girmama ta yana karrama ta yana mutunta ta yana mutunta iyayenta wa in abghadaha duk da ya ji bai son ta lam ha ba zai iya zaluntar yakka ba dan mai tsoron Allah ba zai ci mutuncinka ba ba zai wulakanta ka ba jama'a kun gane tunda mai tsoron Allah ne kuma yau an waye gari ya ji bai son ta wallahi ba zai zalunta maka ya ba ba zai sake ta ba ba za ta ba zai taɓa bari ta gane baya son ta ba amma kuma Allah ya cire mai son nata a ran shi amma wallahi ba zai iya zalunta maka ya ba saboda me saboda dama mai tsoron Allah ka aurawa jama'a kun gane ko amma ku ba ku ga yanda yau iyaye malam yace yana daga hakkin ɗa a kan kuma ba ruwan iyaye ba su kula duk da waɗannan hakoka na ƴaƴansu ka je ka karanta littafin min hajjin muslim haƙƙin ɗa a kan kuma akwai min hajji a nan kuma malam gani ina jin da min hajjin muslim ya yi yau ga yanayin ga rumin kowa min hajji wani ko dai in gani na ga da minhajul musulun ɗaya, a wannan fatul masjid amma ina ga da minhajul musulun ɗaya, bari in dan karanta wata kalma da yi a wannan tarbiyyatul aulad jama'a kun gane ba don ko saboda wallahi mutane ko suna mugun sakaci game da abin da ya shafi haƙƙin ɗan a kan to ka ji a duniya a matsayinka na uba kamun ya zan kana da haƙƙi a kan ɗanka tun kan ka auri uwarsa shi ya fara samun haƙƙi a kan jama'a kun gane dan Allah ku jibi wannan wani irin haƙƙi shi fa sai ya shigo duniya ya hankali haƙƙin naka ke fara hawa kansa amma shi tun kanka auri uwarsa illahi lalzi la ilaha illa huwa haƙƙin shi ya hau kanka tun kamun ka auri uwarsa jama'a kun gane amma yau ku diba ku ga yadda al'ummar mu ta ɗauki watan wannan matsala ta ɗauke ta ba komai ba kamar ma dai ƴaƴa ba su da wani haƙƙi wallahi akan iyayensu ko jama'a ba su kula kai ka ce kamar dai ɗaya ba su da wani haƙƙi wallahi tallahi a kai iyaye wallahi suna da shi ga shi ma ya ce al'aula fasali na shida wanda ke magana a kan ladabi a sanda kake tare da ‘yan uwanka halittu sai ya fara daga alwalida to ba nan nake so magana ba malam ya ce watan watan wannan ladabi ne ba alhuquq ba ina zuwa bari in san duba wurin to da yawan mutane an samu matsala suna ganin kamar duk irin waɗannan matsalolin ba komai Allah ya kuma da komai wa na hayyina wa wayan da Allah azim mutum yana ganin ayabin ba komai sai an je lahira kuma ido ya rena fata mutum ya saka makami kuma iska ba zai masa amfani ba Allah ya kyauta ina ganin san zan karanta wurin ba shi ya ce al-muslim ya hatarif bi anna lil waladi hukukan ala musulmi in dai na gari yana ikirari kuma yana sanin lallai ɗa yana da haƙoƙa akan mahaifin shi yajibu alaihi ada'u halu waɗannan haƙoƙan kuma sun zama wajibi ko suna wajaba akan uban ya ba ɗan waɗannan haƙoƙa na shi wa adaban yalzamuhu alqiyamu biha da kuma wasu ladubba waɗanda suka lazimci uban ya tsayi da su a za a zuwa bangaren abin da ya shafi ɗan nan wa hiya tatamassalu fi ikhtiyari walidati waɗannan haƙoƙan suna siffantuwa ne a cikin uban ya zaɓo ma ɗan uwar da za ta haife shi ta ƙwarai wa husni tasmiyati ya sa mai kuma suna mai kyau wa zabshil atiqat anhu yau musabi'i da kuma yanka ma ɗan ragon suna guda biyu a rana ta bakwai daga haihuwa in mace ce ɗaya, wa khitanihi da ya masa kaciya wa rahmatihi da kuma jin kan da jin tausayin yaron wa riski bihi da kuma bin yaron a hankali Allahu akbar akwai wani babi da zamu zo a littafin nan kuji musulunci sai da ya zo da babi akan yin wasa da 'ya'yanka wasa da ƴaƴanka ka rinka wasa da ƴaƴanka jama'a kun gane ku. wasa da ba zai jari ne amma ka je kama mu zo wurin za ka je karanta ka ga yadda maza Allah ke wasa da yawa. wa hitanihi da ya matsaka cewa wa rahmatihi wa rizqi bihi da jin tausayin yaro da kuma bin yaro a hankali wa nafaqati alayhi da kuma ciyar da yaro halal tun yana karami wa husni tarbiyatihi da kuma kyautata tarbiyyar yaro wannan da haƙƙin yaro ne akan uba wal ihtimam bi taskifi da kuma himmantuwa game da ka sa yaro ya zama wayayye mai wayewa daidai da zama jama'a kun gani yaro ya zama yana da sakafa ka himmantu yaron ka ya zama yana da sakafa al-islamiyya Allah kyauta wata da kuma nuna mai yaron ladubba na musulunci wa akhdhihi bi alimin islam da ɗaukar yaron ka rike shi ka tsora shi da tunanin shi akan karantarwa ta musulunci wa tamrini da kuma jarraba yaron ka ɗan dinga jarraba shi kaɗan kaɗan ala ada'i fara'idi akan yin aiki bayan da farillan musulunci da ke kan mutum tun yana ɗan karami wa sunanihi da kuma sunnoni da addini ya zo da wa adabihi da ladubba na musulunci hatta iza balaga har san da ɗan ya balaga haƙƙin shi ne a kanka kai uba hu uban ya aurar da ɗan wannan haƙƙi ne na ɗa a kan uba in ɗa ya balaga uban ya aurar da shi auren fara dama uba ne zai wata sun makayyarahu in kai mai aure sai ka kira shi ka zaunar da shi an gane sai ka ba shi zaɓi baina an yabqa a yati ko dai dan ya zau ya haƙure ya ci gaba da zama a ƙarƙashin kulawar uba da cin shi da shan shi yana nan a gandu wa baina an yastakilla bi nafsi ko kuma a ba san dama ya je ya ci gashin kansa a ware mai gonarsa a buɗe mai shagonsa a bashi ya je ya ci gaba da ɗawainiya da kansa da matarsa in ya zaɓa haka a bashi amma in yace a ni dai ina na a zuwa ba to a bar shi a <laughs> wa ya bani majida hu biya da in ya zaɓe zai je ya ci gashin kansa sai a bar shi ya je ya ci gaba da gina girman nashi da kansa a zalikan adillatin kitabu wa sunna attajiya waɗannan maganganu da malin ya shiryo malin ya ce saboda dalilan da yake da su a ƙur'ani da sunna to ga kana so sai ka je ka karanta ba na son kuma yin tsawai ta don kai ɗauke mana kuma hankali daga asalin abin da muke. Wa shadar rayashi yo, hadal ma'ana fi hadal bayi, al'imamun rayashi ya rera wata waƙa kan wannan ma'ana ta magana abul aswadi addu'a ne. A cikin wannan baiti da yake cewa wa awwalu ihsani ilaykum Hayyuri. limajidatil aqraqi badin afafu farkon kyautatawa ta da nayi zuwa gare ku shine zaɓowa ta da nayi limajidatil aqraq ga mace mai nagartattun jijiyoyin jiki mai kyakkyawar ɗabi'a mai mutunci an gane ko kyautata farko da na fara yi muku ya ku ‘ya'yana shine zaɓowar da yi wa mace irin wannan ta zama uwar badin afafuha wadda kamewarta da natsuwarta ya bayyana kowa ya san da an magana wace mace ce ta fi kamun kai da natsuwa da mutunci da kyakkyawar ɗabi'a ya ce ai ba kamar matan wani uwar su wani jama'a kun gani a layi kaf ai ijma'i ba ma fa ittifaki ba dukkan ba mace mai mutuncin uwarka duk gari da an yi magana wacce mace ce mafi mutunci ya ce ba to ai barewa na gudu ne ƴaƴan ta tirarbe kalluwa na yaron nan wanda ke wucewa tana ya tsaya ya gaishe mu da mutunci da natsuwa to wallahi kuwa shi duk garin nan ba mai natsuwa ba mai mutuncinta babu mai kamun kanta jama'a kun gane ko amma tur a dinga buga misali da uwar mutum a gani ko rikici haka hangi ana yi ana sai a ce yanzu haka da wancan a ce kuma uwar ɗanka ce jama'a kun gani kana can kana can kasuwa ko kana can wurin sana'a ko kana can ofis za ta iya fitowa titi na layi a yi da ita waɗanda ke layin a yi ta ba da hakuri wallah ba za ta ta ji ma wanda suke faɗa da kuma namiji kafu ko ya ji mata ciwo in ka dawo kawai ka zo ga mata targadi kuma tana jira ka kai ta wurin mai dawo in ka ji kuma ka ja ma kanka matsala Allah ya kyauta Malam ya ce taba haku anin rajuli asati ita ma fi matar ita ma ya mace tana tsayawa ta bincike game da namijin kwarai mutumin kirki wanda ke da kyakkyawan ɗabi'a ko barkuci dole mutum sai ya haɗa biyu wannan shi ne ma'auni ki addini da kyakkyawan ɗabi'a amma da yawa malaman tarbiyya suka ce idan mutum na da addini amma bai da kyakkyawan ɗabi'a sai kuma ga wani mai kyakkyawan ɗabi'a amma shi bai da addini to wanne ya kamata a ce ki mai da hankali ki aura aka ce mai kyakkyawar ɗabi'a. saboda mai kyakkyawar ɗabi'a nan mewa matsala ce ta samu tun farko bai saba da kusanta wurin addini amma ran da Allah ya taimake shi ya matsu wurin dama yana da kyakkyawar ɗabi'a sai ga abin ya dace amma wanda ke da addini bai da ɗabi'a ko to dama fa shi yi karatu kuma ya san karatu da ka duk wata aya ya riga ka sanin ta duk wani hadisi ya riga ka sani Da ma kun gane ba wani abu da zaka gaya mai da haka ana neman biyan wannan ya sa kuka ga da yawa wallahi mutane ke wadarar kansu inda ya ga yarinya tana hadda alkur'ani tana nikabi tana zumbule da hijabi ga kufa zani ga safa a kafa kun gane kullum za a ganta da muwatta bulugul marabu umdatul ahkam kullum za a ganta gata nan ita ce lacca ita ce mu'azara ita ce wa'azi ita ce hadda ita ce musabaka ko ina za ta je duk ayi da ita amma billahi allazi la ilaha illa huwa ina yawan gaya ba niqabun ba me ke cikin niqabun ba hijabun ba me ke cikin hijabun ba kuffa zanin ba me ke cikin zuciyar mai kuffa zanin zuciyar na da niqabun tana da hijabun tana da kuffa zanin tana da zumbulelen hijabin ko ko kawai dai kawai ne jama'a kun gane sai ga mutum yana rawar jiki ai shi ya samu ustaziya ya yi aure kuma sai ka ga kaf Tana mai azaban alima azaban muhina wallahi tallahi ya zo yana zama ya ce kai wallahi ina gaya maka wani ka ga baka to gara yar tasha ka je tasha ka nemi mai kalla ka ga ustazan nan wallahi ke ai kanka in ka ga yadda take ga samun aya a hannu shi ba sa ka suke ba ustaza a wanda ka aura ce dama ba mai ɗabi'a ba ce karatun ta iya jama'a kun gane ko to kuma matan haka mazan su ba tagalallen wandan ba ba gemu ba ba rawanin ba ba asuwakin ba ba qur'ani a ajihu ba wallahi ya sa ku masani in kika fada wallahi za ki gaya duk daga lallan wandon ka zuciyar haka take duk gemun da ka tsayar haka zuciyar take duk sunnar ka zuciyar haka take jama'a kun gane sai yarinya ta shigo sai ka jirgin tana cewa hmm, ai Allah ya tsare mu mu yan mace ƙara auren irin waɗannan ustazan Allah ya tsare saboda ya gasa mata aya'a ya zagi ubanta ya zagi uwarta ya nushi cikinta ya dage yana nushe ta irin yadda suke damba da kasu jama'a kun gani ya kuma ce ta tafi gidan ubanta kuma ana ganin ustazin kai da kazo za ka ne sai ka anya wannan ustazin zai haka fiye da haka ma yana jama'a kun gane ta zo islamiyya da ƙyar ba ta duk ta gaya sauran yara kawaye da basu aure ba da haka sai ga ustazi ya je neman su sai ga ina hmm, ni Allah ya tsare ai ba duba ba ustaz to su ma da suka aure irin waɗannan ustazan mata haka suke bai gaya ma abokan zai ce shi ba shi ba wata ka gare je nemi ƴar talla a tasha ita ce za ka ce mata Allah ya ce dama ba ta san shi ba ita ko wannan da ka ce Allah ya ce sai ta ce to annabi kuma me ce kana jin wannan aya ce ta ja maka ta gaba da ka ja wannan hadisin ta karo maka wani jama'a kun gani da haka ce ka gidi ka gama jan awi ka zo da kaset din malam awal wannan menene wannan wa'azin da aka yi matan da suke wasa shi ya aure bautar ubangiji ka zo da wannan firu halali ka zo bi ta zai malam jafar ka zo duk su malam bin usman duk wani mai wa'azi ka zo da nashi duk ka sa kuma za ta ji kau idan ta kuma na bushe har mazani tana kallon ka yana karewa ka juya da ya kare ta ce to ka gama sa a eh, to sai ne ce mata sai ki gyara saboda Allah a ka dai dangi mu dai gyara haka ba su wa maza mu dai gyara in ba munafunci ba me yasa ba a wa'azin akan ku kai abu miliyan nawa kake mu mu ne kaɗai muke laifi sai ta fara zayyana maka da ƙarya da gaskiya to su ma mazan haka ana bugun ana bugun jaki ne a rikitai wallahi tallahi sai kai ta kasansa magabata suna yin istikhara suna ba da tsananin kula kulawarsu akan yin istikhara sanda za su yi komai sahabi ana sai da ya ce manzon Allah na koyar da mu istikhara kamar yadda yake koyar da mu sura ta alkur'ani cikin komai da zani wani malami ya ce magabata sun fi ba da tsananin kulawa wurin yin istikara kan matsala aure fiye da in za ta haɗa kuɗi da wani su kasuwanci fiye da in zai fara business jama'a kun gani saboda wannan tana iya haifar maka da matsala a lahira kana ji kana gani abokai da yan uwa da abokan arziki duk ai ta ba su hannu suna wucewa aljanna amma kai da kawo sai a ce ran da ba kai wannan da kawo ai kai akwai matsala ke ma haka jama'a kun gani ta cutar da shi ta cutar da 'ya'yan shi ta sa ya gigice ya lalace ya fita hayyacinsa 'ya'yan shi suna wulaƙanta shi duk saboda ita ta haɗa shi gaba da 'ya'yan shi ta ruɗa mai al'amari ya rasa yadda zai kuma ya rasa wanda zai kai wa da haka kullum zai shige ɗaki yana kuka a lungu yana na haula lana wala quwwata illa bisa Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha kuma Allah ya bar shi cikin wannan matsala saboda jarabawa ya yi kukan ya yi kukan ubangiji ya bar shi a haka ko dai don saboda shi ya jama kan shi matsala wa ma a asabaka min sayyi'atin fa min nafsika Tun wanda ya ji wannan yanzu ya shiga wata matsala famin min nafsi shi ya jama kan shi. da aka wani lokacin ana irin wannan karatu kai da baka yi aure ba ma ka goda Allah saboda za ka sa rariya za ka sa madubin dubaru kai ta duba dube kai ta auna aune kai ta tankaɗe tankaɗe jama'a kun gane ko har sai ka ga wanda ta dace a ti ba haka wannan Usman dan Abdul Usman dan Abdul Az fakati ya tare ƴaƴan su ce musu ba yara ne sun sun isa aure masu tarbiyya da abin da ya kamata uba ya ma ƴaƴa ma ƴaƴansa da aka suka ga yanzu sun isa aure sun iya sana'a ba baki ka ba mu izini mu nemi aure shi ya bari annakiru muktarisu to shawara dai mai aure kama wanda zai yi da shi kama wanda zai shuka da aka faɗi yanzu rumrukun minkum har su ya zo garsa kowane ɗayan cikinku ya kula da kyautu yaga ina zai nashi da shan jama'a kun gane sai ya ce wal irkusu bayan yanzu domin macen da ke da muguwar ɗabi'a da wahala take haifa ma mutum ɗa na kwarai ya ce fata hayyau ku tsaya ku zafo ma kanku mata na kwarai walau ba a da shinin ko da bayan tsawon zamani ne ba ku aure ba kanku ku bari sai kun samu mace ta kwarai jama'a kun gani kalma shi na taɓa gaya muku a wurin nan za a ga malamai a irin wannan wurin sai ce to me kalma yake nufi da ita domin kalma shi din yana iya ɗaukar ma'anar daga safe zuwa yi yana iya ɗaukar ma'anar shekara ɗaya yana iya ɗaukar ma'anar daga lokacin zuwa shekara arba'in saboda Allah ya ce fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihuna kaga hina tumsuna sanda kuke kaiwa yamma wa hina tusbihuna daga yamma kuma sanda kuke kaiwa safi sai amfani da lafazin shin sannan ga itaciyar dabino Allah ya ba da labarin tukti ukulaha kulla hini duk shekara take yin ‘ya'ya ana ci da haka sai amfani da lafazin shin a shekara daya ga kuma qur'ani Allah ya ce hal ata alal insani shinun min ad-dahr manzon Allah ya ce shinun din nan shekara arba'in Allah ke nufi da haka uban ko manuwan ne ka ɗauka? haka yake nufi kar wanda ya aure cikin ku daga yanzu ko da zai kai shekara ɗaya ne ko kuma tun daga yanzu ya zama tunani har zuwa yamma ko kuma tun daga yanzu ko da zai shekara arba'in nan gaba kar ya damu in bai aure ba ya tsaya sai ya garzo ma kansa wadda ta dace a ce ita ce masu ma kun gane ko to wace shawara kuma yanzu mutum ke neman a shi kuma yanzu za ka koma daga bayanan shekara biyar masu zuwa kana cewa abokin ka kai dai kana da dama dama kai ka shigar da kanka wani dattijo ake ba mu labarin shi na taɓa gaya muku da ɗan daɗewa a nan jihar Bauchi wani dattijo ne dattijo na masallacin haka wata mata ya aura ta rinka gasa mai aya a ta ja 'ya'yan shi suke wulaƙanta shi baya jin daɗin zai shiga ɗaki kwana ya zauna ya dinga kuka da ce ubangiji kamun jarabawa kuma ya kasa sakinta jama'a kun gani rana guda Allah ya jarrabe ta ciwo kamun a kai ta asibiti ta mutu wallahi tallahi sai kawai aka ga kamar tun da aka haife shi yake ciwo ana cewa ta mutu kawai sai aka ga ya koma yana fara'a yana walwala yana jin daɗi da cin shi ya koma kan jama'a kun gane ku don ana ce mai to ana ai ka zo kaza kaza kaza kawai ya nuna a'a a daidai ku je komai ma za a yi mata ajiya wallahi tallahi yake zuwa ya ga wata Allah ya raba shi da jaraba ya ce Allah ya raba shi da kaya aka gama wanka aka ce za a zo a fito da ita to ya zo mana ya ce ha aka fito da gawar ta jama'a sun taru ana cewa wa da kome ce mata ai mutuwa da yanke gaba ka yi hakuri wala aka yi juyin duniya ya je yi mata sallah yana zaune kawai na kada kafa ya ce ku je ne ku yi aka matsa aka ce haba wani kai ne mijinta ba Wannan ya da kyar ya tashi ne aka rike shi ya hakuri a je je kawai dai ta ke aka yi Allah akbar ya Allah ya shu aka sallame ya sallar. kawai sai da zana aka ce wa ka yi hakuri a je da kai yaki aka jiyin duniya da ya tashi ya bi su a haka kawai shi ne ba wani shi wallahi jama'a dattijan nan ke gaya min yana wurin Kamata a sa kabari ce a ku dai kama ta kusa aka kama ta gashi tsaye a wurin kawai sai juya kan shi haka aka sa ta a kabari ana la ila illallah allahumma kaza ana sa ta sai go kawai kalle ta haka sai juya ya ƙara go sai ya ce wancan ce to yau dai ga ci ga kuma tsakanina da ke Allah ya isa ce na rantse da Allah a gaban mutane duk aka ce inna lillahi wa inna ilaihi abawa kowa na jiya mana watan bari ku jama'a ka ga in ka ji irin wannan wallahi tallahi mewa in kai taiwa ku kai wuta za ka kunna a sabar ka bar mace in ta haɗa wa mutum kashi gigi ta shi fa take yi karama ko kai ki wallahi da mutum ya ta kuna a ranta bawo sai ya fuke ka a huta da sai ya fuke ka mace hmm. watan wanda Allah bai jarabe shi da mace ba ko sai ya kama ato ai ba su da wani matsala a'a kai dai ka faɗi kai sujada tunda Allah ya sa ka ta kwarai wala faɗi kai sujada don godiya ga ubangiji to wallahi yau akwai namijin da shi ma in ya mutu ko wala ka za a zo a rinka ce shi mun Allah ya raba ta da kaya wannan jaraba ne yau Allah ya kawo miki iyaka to an je kotun ya ke ba ta takarda an je kotun ya ke ana zuwa kotun sai ya zagaya ya ba alkali kudi ta komo alkali ya zage ta tafi ce koma ɗakin mu ta koma ya ci gaba da wulakanta ta ya zagi iyayenta komai mata ta ƙara guduwa gida a kaiwa alkali ya zagaya ba alkali kuɗi ana zaman kota a ce ke ke ce kamar za ki fashe za ki gudu gidanku to yin ce ko mai na yake zagi to ba zai zagi ubanki ba yadda kike haka ba alƙalan su ke bulbul da ke ba za a zagi ubanki ba in kin yi butulci aka suke mushi ba saboda an ba su kuɗi eh. <laughs> alƙali ya ce zai zan ɗaure ki da ke da uban naki da uwa sai ta koma ɗakin mu ta fata da tsoro kuma sai ta koma sai ya je ƙara sabon kuma gafa shi kenan yana fita ya yi fakin a mota zai tsallaka titi kwaram sai bikin shi sai ya sama sai ya faɗo da ka kama ɗauke shi zuwa asibiti ya mutu a zuwa ce miki ce Allah ya mabu dinki rasuwa mota ta buge sai ta ji alhamdulillah alhamdulillah Allah ya raba ta da jaraba dan uwa da dangi da abokan arziki duka sai ta zuwa ana ta ta murna wannan jaraba Allah ya kawo miki iyaka jama'a matsala fa duka ce kowane bangare fa ake samun hmm. Allah kwar ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hukun da ji ita ma mace na yin bincike game da namiji na kwarai mala ce kama anna zauda yabhasu an ta salihah kamar yadda a musulunci namiji yake bincike game da auren mace ta kwarai fa zalikan mafa to ita ma macen haka musulunci ya fara tahtaru zawj a salih ita ma takan zaɓo ma kanta miji ne na kwarai jama'a kun gane ko ita ma so ake ta tsaya ta zaɓo ma kanta miji na kwarai jama'a kun gane yanzu ga mu ku dan Maryam cewa shi ya ma wa zai aure wata wallahi tallahi yanzu bari ku duk wanda ke da nutsuwa da auna abubuwa ko in ya koma ya zauna yana son ya aure wallahi duk yadda ya tsora a cikin ni ce ga da matsala kawai duk yadda zai tsora a cikin ni ce ga da matsala akwai wata matsala kawai to di yaran nan yan mata da kuke gani su ma haka wallahi an kai ustazi ne da ka dora ka cikin sai daga akwai wata matsala da duk wanda za ka dora a ma'auni ce ka kai akwai matsala to wane ne ba wane ne ba عن ابي هريره رضي الله عنه an samo daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace manzan Allah ya ce idza atakum man tazawna dinahu wa khuluquhu idan wanda ya zo ne ko neman yarku kuka yarda da addininsa da ɗabi'unsa fa zawwiduhu annabi ya maza ku auren masa jama'a ku ji musamman mutum na fitowa neman yarka yana da addini yana da kyakkyawan ɗabi'a kuma yarinya ce ta ce alhamdulillah addu'o'in da take ta yi Allah ya karba to wallahi maza ku aure da ita annabi ya ce lam yu'a lil mutahabbain illa zawaj in kuka ki wallahi tallahi zai fasa neman na zai je nema aure jama'a kun gani ba abin da ya dace in ji manzon Allah da masoya in dai so saboda Allah ne ba ce a maza su yau wanda ya zo neman ƙarku kun yarda da sa da ɗabi'unsa maza ku aura mu illa tas'alu in kuka ki jin wannan shawara ta annabi to ta kun fitnatun fil ardi ko rinka ganin fitintunu kenan da za ku rasa gane kansu a doron ƙasa wa fasadun are da kuma ɓarna mai faɗi sai ta shiga kowane gida barna za ka yi ta ganin ƴaƴan wiwi ɗan shalasho ɗan linda duk gidan da ka shiga zai wahala ka ga a gidan ba mai shaye-shaye in mata ne sai ka ga 'yar fati 'yar kallon fim ko 'yar fim jama'a kun gane sai ka ga dai wata yarinya dole kuma wannan barnar za ga sai faɗi duk wani lungu a unguwa sai ta shiga lungu ita barnar duk wani gida sai ta shiga cikin shi da wahala ka gaba ta shiga kowane ɗaki kuma yau ku kula da kyau ku gani irin wannan matsalar ta faru a ko'ina yaro zai taso da natsuwa da addini da kyakkyawar ɗabi'a shi da kanshi in ya ga wannan yarinyar irin shi ce wurin addini da ɗabi'a amma Allah ya san in ya neme ta ma ba za a bashi ba jama'a kun gani saboda zai tabbata cewa gidansu wallahi tallahi ba shi ba irin choice din su ba musamman irin ƴaƴan da suke fitowa a gida na wadata amma su sai su zama masu addini da kyakkyawan ɗabi'a da haka ga wani ustazu ita tana ganin to ai yanda yake rayuwa irin haka dama take so Allah ya barta ta yi sai ta azumi litinin da alhamis ko sai azumi yau gobe su huta jibi sai sai ta kiyamun laili da ma kun gani ita dama irin wannan Allah ya tsora tunaninta akan gina amma wallahi danginta sam sun suna neman mai mota ne wanda in ya shiga gargada ba a ci jama'a kun gani za a ga mota yana tafiya kamar tana tafashi idan zai zo zai zo da sababbin kuɗi ya tafari da su a wurin kannin ya sai ma wani kubanta mota ya sai ma wani danginta can mashin ya kai wannan aikin hajji ya biya ma waɗannan kumara haka zai ce tun kafin ya aure ta to barna ku an dinga ganin ta kenan za ce faɗi ko ina sai ta kai fitina ku shi kenan an dinga ganin ta kenan a bayan kasa Allah ka shiryar da ku da haka muna ganin za mu tsaya a nan amma za mu dawo daga kan hadisin karatun gaba insha Allah wannan ya ce ina neman ƙarin bayani a kan watan haɗaka wajen yin layya ya halatta ku haɗa kuɗi tun daga mutum biyu uku hudu biyar zuwa bakwai ku sai sa kora kumi ku layya da shi amma ba a marago ko tunkiya ko bansuru ko akuya haka amma in sa ne kora kumi kuna iya ka karanta littafin alwajiz sai fiqh sunna wani kitabin aziz Allah ya kyauta wannan kuma ya ce. Ah, a dawo hankalin ustazai don su sani cewa ilimin da Allah ya ba su amana ne kuma Allah zai tambaye su shi gobe kiyama domin wannan halin a yau ya sa waɗanda ba su fahimci addini ba kyakkyawar fahimta ba suna ba su fahimta ba suna aibata addini har suna cewa ai watan ai menene ai menene a nan ustazai sai ce ai menene ustazai matsala saboda za a ga shi ke ba da matsala a unguwa kuma za ka ga unguwa kusa sai ya ɗauki kowa ɗan wuta shi kaɗai ne ɗan aljanna to haka ya kuskure tun da ka ɗauki kowa ɗan wuta tuwa zai fahimci ka ko ko jama'a wacce gudunmawa ka ba Allah kan ya shiryar da kai ka ji ne me kai wa Allah ya ji daɗi ya shiryar da kai da Allah ya halatta azumtar goman farkon watan zulhajji to annabi ya kwadaitar kan yin ayyukan alheri a ranakun har ya ce ba wata rana da mutum zai aikin alheri da ta kai a wannan rana shi yasa ma ibn taymiya da ya zo magana game da lailatul ya ce a duk rika, babu daren da yake daren lailatul qadr amma a ranaku da rana babu ranakun da suka kai daraja waɗannan kuma ranaku guda goma ɗaya ga watan zulhijja zuwa goma ga wata har ranar lailatul qadr da rana darajar ta bata kai darajar wannan ranakun goma da rana ba amma da daddare kuma daren lailatul qadr ya kuma fi dare rikansu shine Allah ya rantsuwa da su ai wal fajri wa layalin ashir to darrukan su ne Allah ya rantsuwa da su guda goma din yana da kyau mutum ya matsa wurin yin aikin alheri a cikin su in lokaci ya karatu za mu kwadaitar kwarai to mutum zai iya kwashe kwanaki goma yana azumi a cikin su azumi aikin alheri za ka iya yi amma ban da ranar asabar ba kun gane ko Allah ka shirya da mu to wannan na gana shi rubutu ne yau wannan ai sai an abu ka ce ka ja hankalin mata akan wata matsala mai girma amma suna yi mata kallon wasa musamman mata ta kaga menene musamman mata ta kaga kaga to wannan wai musamman ta ne yasa anya ku ya sa matar shi kuma to ko da yake ba ta san yau? eh ya ce musamman matata ka ga ga zumbulilin hijabi ga niƙabi ga safa ga nacin zuwa makaranta amma zuciyar sai a hankali ba ta ɗaukar nasiha abin mamaki malam tana fi halartar wannan karatu a yanzu haka tana jinka Thank <laughs> you.